ne wani littafin ne daban toriya akan attaura dan an ba shi littafin sama da daya amma dai magana ta cikin maganganun malamai shin kuna ganin har kun zaku kun kagauta ne shi yasa sai kuka nemi wani abin bauta kafin in zo in kawo muku littafin da ke dauke da tsarin bautar Allah shi kadai shine ma'anar a ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha sai jefar da Allah nan da hannunsa me yasa ya jefar da Allah nan da ke cikin hannunsa tasirin fushi da tasirin damuwa dan raja Musa ila qaumihi ghadbana hasifan bikin da yake ciki har ya manta da allunan at-taura ne a rubuce a hannunsa ya watsar da su ba tare da ya sani ba da niyya ba wato kenan a ce fushi na iya lullube zuciyar dan adam wani lokaci ya faɗi abin da bai yi niyya ba wani lokaci ya aikata abin da bai yi niyya ba ina fata an fahimta shi yasa ibn al-qayyim ya dan karamin littafin sa take wanda ya sa masa suna igasatul lahfan fi hukumi salatul ghadban cetan wanda yake cikin halin kakanikayi dangane da bayanin sakin wanda yake cikin matsanancin fushi idan mutum ya saki matarsa yana cikin matsanancin fushi na ce matsanancin fushi na sake faɗa matsanancin fushi sakin ya yi ko bai yi ba na ce kalmar matsanancin fushi kalmar matsanancin fushi na nuna fushin ya daddafe zuciyarka ta yadda ka na iya furta abu bayan ka huce da an ce me kace da zuba zaka iya faɗa ba duk mutumin da ya saki matarsa a cikin wannan hali ibn al-qayyim yace ba ta saku ba ba ta saku ba dan bai san me yake faɗa ba Allah kuma baya kama mutum sai har sai ya san me yake faɗa hatta ta alamu ma ta kuluna wa huwa al ala la yadri ma yaqul bai san me yake faɗa ba fushi ya riga ta tace zuciyarsa ah, yace da Allah Musa alaihi salam annabin Allah ba shi ya fa kowa girma littafin Allah ba amma ya fa da littafin saboda farin ciki ne ko saboda fushi saboda fushi yana yana tana da abin da yake zai jefar da littafin wahayin da Allah ya saukar masa abin da Allah ya ce masa wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in wa tafsilan li kulli shay fa khudha bi quwwa wa amr qawmaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'uriikum daral fasiqin sai zo jefar ai ka san fushin ya kai fushi to dukkan mutumin da ya samu kansa a cikin wannan hali ba ka cewa matar ta su amma in dai fushi ne wanda yake na sama sama irin wanda dama kana iya yi ina iya yi a tata ka kai fushi a yi latin abinci kai fushi da zo ka saki matar ka suka ce wallahi aka maka lahu na sake ta ina cikin fushi wallahi ta su dan wannan fushin bai kai wani matsanancin fushi ba fushi ne sama sama fushi dan haka ce matsanancin fushi ka je an taba yin an taba yin saki dama a cikin a cikin ana so wanda da bai fushi take na cikin na so sai mutum ya ce wallahi raina ne ya baci na saki ta kuma na ana cewa malamai sun ce in mutum ransa ya baci ya saki Ah to waye dama ya taba sakin sai na dariya aka ce mana wannan sai ka kai fushin da baka san me kake faɗa ba wa alqal alwa'i bi fadda allanan dake hannunsa wa akhadha bi ra'si akhihi ya jawo kan dan uwansa wato ya kama gashin kansa ya dawo ya jurruhu ilaihi yana jan shi zuwa gare shi qala ibn umma yace ya kai dan mahaifiyata wato annabi haruna kenan fadawa yake fadawa annabi musa qala ibn umma yace ya kai dan mahaifiyata me yasa ya jingina shi zuwa bangaren mahaifiya bayan cewa uwa ɗaya uba ɗaya suke amma sai ce ya kai dan mahaifiyata aka ce saboda dangin uwa sun fi tausayi sama da dangin uba sai suna masa janibul umuma sama da janibul ubuwa saboda sun dan fi tausayi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa innamal khalatu bi manzilatil ummi yar uwa ko kanwar uwa ai daidai take da uwa ma'ana idan uwa na cancantar a ta da sai zanto ba ta nan yar uwa tana nan ko kanwar uwa tana nan ta fi tantantar a bata ta ta rike sama da kanwar uba ko yar uba innamal khalatu bi manzilati al ummi ima hadisin da nan cikin bulugul maram yace yau da qala ibn umma innal qauma sabaqu yace mutanen fa sun raunana ni sun fi karfi na ne wa kadu yaqtuluna ni har ma sun kusa suka kashe ki. fala tusbid bil ada uzrun da ya bayar kenan na so in hana su sun fi karfi na sun gagare ni ya nake a gare na har ma sun yi kudin suka ce wannan kudurin da yake barwa kenan ba da niyyar bai bari suka yi abin da suka yi fala tusmit yal ada kar ka sa abokanan gaba su yi min dariya tamatul ada shine dariyar abokanan adawa kar ka sa abokanan adawa su yi min dariya wala taj'alni ma alqawmi zalimin kar ka sa ni ta da azalimai wato yanzu kama ni da kai kake jan kaina kake jan na wannan nan hukuma kake so kai mu ba a yi hukuma sai ga wanda ya laifi ni ko ban yi laifi ba ni ban bauta dan mariki ba ni ban kira abota bauta masa ba ni ban yadda an bauta masa ba amma sun yi dan sun fi karfi na sannan kuma ina jin tsoron kar in ce zan hana da karfi sannan kuma ka zo ka ce farakta bai da bani isra'ila wa lam tarkum qawli wato ka zo ka raba bani isra'ilawa ka raba kan mutane shi dai yana da uzurin da ya bayar an gane ko to saboda haka dai abin da yake kenan fala tusmi bil a'da ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال سيدي ربي اغفر لي ولأخي ya ubangiji sai annabi Musa ya ce ya ubangiji ya zufirli wali li'afi kai mun gafara sannan kai wa dan uwana Haruna ma gafara wa adkhilna fi rahmatika ka shigar da mu cikin rahmarka wa anta arhamur rahimin ya ubangiji lalle kai ne fiyayyen masu rahama kai ne fiyayyen masu jin wato a nan gurin abinda aka faɗa kenan wa aqadha bi ra'si akhi yajruhu ilayhi an gane ko shi kuma ce wato ainihin ibn umma innal qauma tadafuni wa kadu yaqtuluna a nan gurin an ce ya kama kansa yana ja a cikin suratul faha banda kansa ma ya ja sa la ta'khudhu bi lihiyati wala bi ra'si ya dan uwana kar daina jan gashin kaina daina jan gemuna la ta'khudhu bi lihiyati ka daina jan gemuna wala bi ra'si ka daina jan gashin kaina inni khashitu an takuna farraqta bayna bani isra'ila wa lam tarqum qawli abin da yasa na kyale suka abin da suka yi ina jin tsoron ce na raba kan banu isra'ilawa a nan gurin sai malamai suka ce a yana daga cikin sunnar annabawa gaba ɗayan su tsayar da gemu suka ce gaji yana cewa la ta'kul bilihiyati wala bira'ati annabi haruna kansa ya zama yana da gemu irin yadda dan uwansa annabi musa yake da gemu haka dukkan annabawan Allah suke da gemu da haka su ce gaba da السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ubangiji sai innal ladina ittakhadhu al-ijla lalle waɗannan da suka rike ɗan maraƙi a matsayin abin bauta lafazin ittakhadhu wato ita ittakhadha ittakhadha lafazin da yake buƙatar mafhulan bihi guda biyu المفعول الأول والمفعول الثاني من كرنتا أتكن آية دي سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا أنها غافلين محل الشاهد في آية نكي سورة إن جاهم كلامكم أكيد لا يتخذوه sabila yattakhidhu hu maf'ul al-awwal kenan sabila al-maf'ul al-thani wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhu hu al-maf'ul al ko sabila al al to amma anan واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم إدلا sai aka kawo gonan guda ɗaya ba kawo na biyu ba innal ladzina takhazul ijla sai aka kawo gonan guda kawo na biyu ba وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل sai a kawo na ɗaya ba kawo na biyu ba min ba'dihi wa antum zalimun wa idh qala musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi a kawo mako la ɗaya ba kawo na ba saboda tare da cewa a sauran wurare ittakala din an kawo masa mako guda biyu amma nan sai a kawo ɗaya aka shafe ɗayan suka ce ɗayan da aka shafe in an tashi kaddara shi za a ce ilahan ne wadda kaza qaumu Musa min ba'dihi min uliyihim idilan jasadan ilahan sun riki dan mariki mai gangan jiki a matsayin ilahu innal ladzina takhazul idla ilahan saynaluhum ghadabun min rabbih wa idh wa'adna Musa 40 lakin thumma takhaztum al-idla ilahan min ba'dihi wa antum zalimun innakum zalantum anfusakum bi ittikhadikum al-idla ilahan to tunda kalmar ilahu ce ake kaddarawa ita kuma a riki dan mariki a ce ilahu sun yi matin da juna sun dace da juna tunda ba su dace ba sai aka ce a shafe shi a kaddar. saboda dan mariki baya da cancantar ilahiyya la min qaribin wala min ba'id baya da cancantar ya zama ilahu ko ta kusa ko ta nesa da haka aka gwammace shafe mafhulul bihi asani a kaddara shi a madadin a rubuta shi saboda rikin cancantar al'izil al'uluhiyya bai cancanta zama ya sami ilahantaka ba haka suka faɗa su malaman balaga innal ladina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim lalle waɗanda suka riki dan mariki a matsayin abin bauta fushin Allah zai same su wa zillatun fil hayati dunya da kaskanci a cikin rayuwar duniya wa kadhalika najzil muftarin wa kadhalika najzil muftarin kamar haka ne muke yin sakamako ga dukkan waɗanda suke masu kirkirar addini dan waɗannan sun bi kirkirarren addini ne wanda sabiri ya kago musu ba wanda annabi Musa ya koyar da su ya sanya dan uwansa Haruna ya halifance su akai ba wato kagowa su kai shine ma'anar wa kazalika najzul muftarin ibn kasir karkashin wannan aya yace ma'anar wa kazalika najzul muftarin ay hadhihi al-aya na'ilatun li kulli man iftara bid'atan yace wannan aya wato ukuba da Allah ce wa kazalika nazil muftarin wato ukuba za ta shafi dukkan wanda ya kagi bid'a fa innal bid'ata wa mukhalafata ar-rashadi min qalbihi ala katifai domin ita bid'a da sabawa tafarkin shari'a da annabawa suka zo da shi wani abu ne wanda tun daga zuciya sai ya bayyana akan kafadin mutum kama qala al-hasan al-basri kamar da al al-basri ya faɗa yace innal bid'ata ala inna dhullal bid'ati ala aktafihim yan bid'a sai kaga kaskancin bid'a na bayyana akan kafadun su wa in Bihiml bihim al-badalat wa taqatat bihim ko da dawaki sun yi takama da su wajen kilisa ko da kaga alfadari na tafiya ta yanga da su to dai suna nan kaskantattu ne saboda bid'a da suka kago shine ma'anar wa kazalika najzil muftadin kenan wato bid'a tana jawo wa dan adam kaskanci irin yadda maka ta jawo wa samiri amma tafiya akan sunna shi ke jawo wa mutum daukaka da falala da mahabba da kuma haiba a tsakanin mutane tunda manzon Allah ke nazzara Allahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'a lalle Allah ya haskaka mutumin da ya zance na ya haddace ya kuma isar da shi ga wanda bai ji ba kamar yadda ya haddace babu ƙari babu rigi manzo Allah ce Allah ya haskaka shi Allah sa masa haske to shi yasa duk wanda yake kan sunna sai ya gina cikin haske wanda yake cikin bid'a sai ya gina cikin duhu duk wanda yake kan sunna sai ya gina da kwarjini wanda yake cikin bid'a sai ga baya da kwarjini ina fata an fahimta duk yadda yayi kwarjini yayi suko yayi yadda zai yi sai ga cewa bai tuka din ba saboda bid'a zullal bid'a din kenan kaskanci da bid'a Allah tsare mu والذين عملوا السيئات للي وطن سكا ايكة منانا ايكا ثم تابوا من بعدها sannan suka tuba bayan sun yi mummunan ayyuka wa amanu suka yi imani to irin waɗannan su ne bayi waɗanda suke nagari inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim lalle ubangiji min ba'daha bayan waɗancan munanan ayyuka laghafurun zai zama mai gafara da suturce ayyuka na barna da bawaye rahimun sannan ko mai jin kai a gare su ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن إلا فتنتك تدل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ولما سكت عن موسى الغضب يا إندا fushi din ya sassautu ga barin annabi Musa alaihi salam wato fushin sa ya kau ya natsu a kazal alwaha sai ya dauki waɗannan alluna da dazu aka ce ya jefar da su saboda damuwa saboda fushi yanzu bayan fushi ya kau sai ya dauke su wa fi nuskhatiha hudan a cikin kwafi na waɗannan alluna din hudan akwai shiriya wa rahama akwai kuma rahama domin kira ne zuwa ga shiriya kuma kira ne zuwa ga rahama lillazina hum li rabbihim ga waɗanda suke kaskantar da kai ga ubangijinsu lafazin arrahaba anan duk da cewa ma'anarsa shine tsoro amma malamai na fassara shi da kaskantar da kai suka ce li'annahu ta'adda billami lillazina hum li rabbihim yarhabuna ya ma'ana yarhabuna li rabbihim daidai da yakhda'una li rabbihim wato suna kaskantar da kai ga ubangiji dan yayi ta'addi billam sai zanto kenan an yi masa tadmini ne na ma'anan واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا أنه موسى عليه السلام يا ذاب متاني سبعين نمسمى دان سبو دا يزو يميقات tsakanin مناجاتي da allah الله سبحانه وتعالى ma'ana bayan waɗancan masu bautar ɗan mariki sun yi abin da suka yi bayan an kona ɗan marikin bayan kuma shi samiri an kore shi to kun san suratul bakara ta bada bayanin cewa an ce da su fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum ku tuba zuwa ga mahallicin ku tubar ku kuma shine ku kashe junan ku waɗanda ba su yi laifin ba su ɗauki makami su rinka kashe masu laifin ko kuma ku shiga cikin duhu waɗansu da makami waɗansu babu ku yi ta kisa har sai an ce ku bari haka shine zalikum khairul lakum inda bariku wannan shine mafi alkhairi a gare ku a wurin ubangiji haka shine tuba din tattare da ku fataba alaikum in kun yi haka Allah zai karbi tuban ku innahu huwa tawwabur rahim to bayan sun yi wannan sun kare sai annabi Musa Allah ya bashi umarni ya ɗauki mutum saba'in cikin masana ya kamata cikin banu Isra'ilawa ya tafi da su dan aje wajen da ya yi magana da Ubangiji Allah maɗaukakin sarki zai magana da shi kuma za su rabauta da jin maganar Allah shi kenan sai annan Musa ya zo ya zaɓi mutum saba'in sai suka tafi da aka je gashi sun ji maganar Allah fa yana magana da annan Musa alaihi salam da abin da ake son annan Musa ɗin ya isar musu annan Musa ya musu bayani sai suka ce a'a mu ba za mu taɓa yadda da Allah ba sai in mun gan shi cewa mun ji maganar sa wannan bai wadatar ba Ina Allah ya ce qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra fa akhadhakum as-sa'iqatu wa antum tanzurun nan take tsawa ta kama su gaba suka fada suka mutu ne Allah ce falamma akhadathum ar-rajfatu yayin da wata irin tsawa tare da girgizar kasa ta faru ta danke su qala sai annabi Musa ce rabbi ya ubangiji law shi ita ahlaktahum min qablu inda kaga dama da kan halakar da su tun da kafin a zo nan domin dama can masu laifi ne ba yanzu ne suka fara yin laifi ba magana su ta cewa Allah na ilahan kamaluhum lahum aliha laifi ne ita ma na iya sa kifar da mutane bautar dan marke da suka yi lokacin samiri laifi ne tun anan inda kaga dama ubangiji da ka iya halakar da su amma yanzu na taho da su a nan gurin idan suka mutu idan na je na koma sauran kuma sai su kafirce su ce na tafi da dijiyansu da iyayensu da manyan garin su na je na kashe su yan wanda suka yi ragowa ma sai su kafirce gaba da ga annan musa ke roƙon ubangiji law shi ita ahlaktahum min qabl wa iyyan ya ubangiji da ka ga dama tun da ka karɓi rayuwarsu min qabl tun kafin a zo nan wa iyyak ni ma cikin ikon ka in ka ga dama kana iya karɓar rayuwata atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna ya ubangiji kada ka kama mu da abinda da wawayen cikin mu suka aikata in hiya illa fitnatu wato anan gurin istifham ne amma ma'anarsa al-jusud in hiya illa fitnatu ba komai bane ba wannan abin da ya faru face jarrabawa ta daga gare ka to dillu biha man tasha wa tahdi man tasha kana shiryar da wanda kaso sannan kuma kana halakar da wanda kaso anta waliyuna kai ne majibincin lamarin mu faghfir lana kai mana gafara warhamna ka ji kanmu wa anta khairul ghafirin kai ne fiyayyen masu gafara masu yiwa bawa sutura dangane da kurakuransa waktub lana واكتب lana fi hadhihi dunya حسنة إنهم بآياتنا يؤمنون واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة يا أبنجي كربوتا منا أتكون الدنيا حسنة kyawawan al'amurra wa fil haka kuma a lahira ma ka rubuta mana kyakkyawan lamari inna huduna ilayk lalle mu komo zuwa gare daga hada yahudu waɗansu malamai suka ce daga hada yahidu ne bi ma'ana taharraka ya taharraka ko harraka yuharriku ma'ana mun komo zuwa gare ka ya ubangiji kala sai Allah sai azabi usibu bihi man asha ta ina aukar da ita ne ga wanda na ga dama wa rahmati wasi'at kulli shay rahmata kuwa ta yalwaci kowa ta yalwaci ko ina fa ta aktubuha lil ladina yattaqun da sannu zan tabbatar da ita ga waɗanda suke takawa suke jin tsoron ubangiji wa yutuna zakaa kuma suke bayar da zakka والذين هم بآياتنا يؤمنون وتندى كما دا ayoyinmu wato ainihin suke الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي واتبعوا هو الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون kamar wani ya tambaya su wane ne waɗanda aka ce allazina yattaquna waɗanda suke da takawa kuma suke bayar da zakka wallazina hum bi ayatina yu'minun waɗanda kuma suke imani da ayoyin mu sai Allah ya ƙara fassara su da sufofin su allazina yattabi'una ar-rasula an wanda suke bin ar-rasula manzo annabiya sannan kuma annabi al wanda bai koyi karatu da rubutu a wajen kowa ba ubangiji ta'ala ne ya sanar da shi ilimi ilimin da ake kira al-ilmul ladunni ilmi ladunni wa allamnahu min ladunna ilman da Allah ya faɗa game da wani bawa cikin bayinsa yaji allazi yajiduhu maktuban indahum fit tawrat wal injil wanda suka same shi a rubuce a wurin su cikin at-taura da injila an ambace shi da sunan Muhammad an ambace shi da sunan Ahmad an ambaci garin haihuwarsa da sunan Makka an ambaci garin kuma da sunan Beka a cikin Bible wato kenan yana rubuce cewa shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko shine Ahmad ar-rasul annabi al-ummi wannan duk makamai ne kamar dan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya'muruhum bil ma'ruf yana umartar mutane da kyawawan lamurra wa yanhahum anil munkar yana hana su daga dukkan wani abin ki wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu dukkan wani daddada cikin dangin abinci ko abin sha ko sutura wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana haramta musu dukkan wani mummuna wajen ci ko wajen sha ko na sutura wa yad'u anhum israhum yana kawar musu da nauyin kansu daga kansu lafazin isr ana nufin astiqal nauyi domin akwai nauyi akan su a da da idan mutum yi bauli dole sai da ruwa zai tsarki amma mu yanzu ya halatta mutum ya ɗauki hoge ya kankare bauli da shi sannan idan bauli ya taba wato ainihin tufafin mutum ruwa kadai baya wadatarwa sai dai ya yanke wajen da almakashi wanda mu yanzu idan mutum ya sa ruwa ya wadatar kaga wannan isr ne wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim da sauran nauye-nauyen da suke tattare da su lafazin al-aghlal jam'i ne na al-ghullu shi shine abinda a Hausa ake kira kukumi kukumi kuma madauri ne na wuya wanda ake haɗa hannayen mutum a wuya a ɗauri tare da wuyan shine kukumi al guda ɗaya. al an siffanta dokokin da suke cikin attaura da ke cikin linjila da kukumi saboda sukan hana mutum sakat kaga dai na farko ba sa cin ganima ko mun yawanta sai dai su kona wannan ai kukumi ne sannan kuma na biyu babu taimama dole sai dai mutum ya tsarki na ruwa wannan ai hukumi ne sannan kuma su babu diya idan mutum ya kisan kai sai dai a kashe shi a yi kisasi mu kuma akwai ne akwai kisasi sannan kuma akwai diya amma su babu diya dole sai kisasi kaga wannan cewa sai kisasi dole sai kisa wannan hukumi ne amma kaga waɗannan al'amura gaba ɗaya su ne al'aghlal dan sun riga sun ɗaure mutum ta ba yadda ya iya manzo Allah zo dan ya warware waɗannan hukumi da suka daddaure mutane tamau sun hana su motsi haramta a da an haramta musu kullazi zuhur wato dukkan wani abin da yake da kofato ko haɗaɗɗen yatsu kamar da makaranta wannan yanzu kuma an halatta mana shi an haramta musu rakumi da kaza da kaza ko kitsan rakumi da na kaza mu yanzu an halatta mana shi kaga duk wancan hukumi ne wal aghlal allati kanat alaihim fallazina amanu bihi duk wanda suka yi imani da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam wa azzaruhu suka girmama shi domin at-ta'zir anan yana zuwa da ma'anar girmamawa wani lokacin at-ta'zir yana zuwa da ma'anar horo wa azzaruhu wa nasaruhu kuma suka taimaki addinin sa wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'a suka bi hasken da aka sauka tare da shi ulaika humul muflihun irin waɗannan tabbas sune masu rabota Allah samu cikin waɗannan ayoyi guda biyu ko ba a faɗa ba suna buƙatar wani ɗan ƙarin bayani amma mun ɗauke su sama sama haka gobe sai mu ɗan yi ƙarin bayanin kuma sai mu ɗora kai inda muka tsaya kar ku manta dangane da roƙon da muka yi waɗansu yan uwa sun fara ansawa waɗansu sun kawo atamfofi waɗansu sun kawo yaduka waɗansu sun fara kawo kayan abinci har yanzu dai wannan kofa tana nan a buɗe dan ziyarar da za mu kai gidan prison insha Allah ta'ala Allah ya bada ikon taimaka wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatuh